you. ni kam yaushe kuka zama kurame ne ok to bara ga yadda kuma kurame za su dauke su kai ni gida ya nasa ina kuma za ka je ina kuma zan je kun soya min gaba daya gaba ɗayan kuma ban muryoyinku ba ta zan yadda da ku kin san fa yadda zamanin zama yadda ya zama maganar ba ta sauya ba murmushin kama bai canza ba haka zalika zolaya kama yana nan iya abin da ke ce muke nan <laughs> da ma kasa na ne magana bayan ni da karar kairat muke alƙawarin zamu ga wanda zai fara ma magana muka sa gasa gashi kuma ka sa na fara wata lalle yaran na kure na mun wayo ai dama na faɗa miki sai kin fara masa magana sau ba adadi kafin ya ji muryata watanni kuka saka a matsayin dan caca kenan ba dai ɗan caca ba kawai dai <laughs> gasa muka sa ai duk ɗaya ne ba bambanci da abin da kuka saka caca duk domin ita ma ba ita fara magana ba ni na fara magana yawwa yaya nasir san kai ko <laughs> san kai kuma to mu tafi da za ki bani kuli kuma saboda magana ko ka hanya ko <laughs> shikenan ina batar da ku ba ruwana su sun na mun zo ƙasar nan ba dama ni fa zan yi abin kunya fa ba yaya to idan ba kun man hanya ba ainihin sai na ɓace a garin nan domin ya canza min gaba ɗaya karka da yaya na tabbata ba za ka ɓace ba insha Allah musamman ma kina zaune a gefensa dan me ta zo zaune a gefe na ita ta na ɓacewa a garin nan kenan ta san duniya wadda baka santa ba kuma ta tanadi filaye da dama a cikinta don kai kawai lokaci kawai take jira domin ta kai ka yawo cikinsu yaushe irin wannan kalama suka fara fito daga bakin ki haka har kina iya jujjuya magana da ba za a iya ganewa ba Allah ya sa ka kasa gane abin da nake nufi ne ka zama ingantacciya domin ba zan iya cewa komai yanzu ba tunda maganganun ki yanzu sai suna da wuyar ganewa ki faɗa ke dai kika sani ba za ki ce kuma ba kenan ke ke me zan ce shikenan kin sun koyar da kanki kuma ga mota ba ki nuna min hanya in muka bata babu ruwa to ayin ka bace zan nuna maka kai gida mai daɗi ya sauya a yadda ka san shi ne ko kuma yana nan a haka har yanzu babu abin da ya sauya gida mm. amma sai dai abin da ya sauya an sake sabon fenti a cikin gidan nan kuma na ga wasu flowers ma sun fito daban-daban Yayi ka manta fa baka ɗauki kayanka ba. Kaya? Kaya ma yake tambaya ta? Kun gani nan ban da wani buri a yanzu illa in to zai da mutanen gida. To yanzu ke buɗe kofan da ya yi sai ya gaya mana mu ɗauki kayan yana nufin mu ɗauki mishi kayan ne ai. Mutanen Turai. To ya Turan ya hanya. wallahi alhamdulillah dama buriya da fata na in zo in tozari da ku da fatan dai kuna nan lafiya ai fa ya dawo yanzu shikenan za mu fara cin karo da aiki daɗin tamake kina nan zaki fanshe ni ban gane ba ni fa ba na son irin haka yanzu baki ɗaya wace ce za ta kusanci da shi idan baki ba wato kina nufin zai takura miki kenan to ba damuwa zan ɗauke masa bukatun da za ki kamar ya takura miki to shikenan sai ki fara daga yanzu ke me kike nufi ni kaɗai zan ɗauki kayan kenan wallahi sai dai mu ɗauka tare. To ai gani ne kin ce wai zaki saka shi ya manta da duk wata buƙata. Eh na ji yanzu ɗauki kayan madafi. ko gidan nan da yana magana to da ya baka labarin irin kewarka da muke <laughs> ko shakka babu ah. a yaya a tarihin gidan nan bana jin akwai wani abu da ake kewarsa gaba ɗaya gidan kamar rashin ka gidan yaya kanina <laughs> na so in ce maka da fatan ka dawo lafiya to amma kuma yanayin kama ya nuna min cewa na da yaƙinin lafiyar lokaci akai ma ka sani ai yadda yanayin da kuke taimako sannan kuma kamar ina gida na shiga ina da na shiga turai <laughs> sannan kuma kuka cicciɓa ni shi sa na samu nasara a rayuwata alhamdulillah haka ake so ko ko menene sai faman ban dai baki kuke haka ba wani tanadin da kuka yi wa dan uwan naku ne <laughs> shashanci tun kafin ka dawo da suka ji zaka taho ake ta faman shirye-shirye a gyara wannan a shirya wannan haka suka yi ta yi ai haji karki mamaki wato murnar dawowar nasir ce ta sa gaba daya komai na gidan ya tsaya cak aka koma kan shi kaga nasir zo mu je nuna maka wani abu okay mama yaya sai ka fito alright shayin na sha wannan na fadan shi ma bai fara sha ba sai ke sannu Aifa yanzu fa mun shiga uku tunda ya dawo za a fara nuna min bambanci a'a to ga dahar ina gani kawai sai mun sha na lura fa baki ɗaya yanzu fa kin fara baki baki ba bani dama ko to ni dai wallahi idan aka ƙure ni sai in busa usur ji matsalar ban gane ba ita kadai kika sani ko amma ke tun da yaya nasir ya duro garin nan matsalolin ki suka fara wanda ma ban sani ba ga sunan sai hauhawa suke yi shi ne matsalar ki ne wallahi sai in je in faɗa ai tsaya me kun ka magana ki ce ki faɗa me zaki ce ki ce to ba na hakuri ya haƙuri kamar jiya nan ake ta jimami ana cewa za ka tafi gashi na har Allah ya dawo da kai <laughs> wallahi kuwa ai rayuwa ne kaman guduwa take duniya sauri take wani abin ma sai kai gashi an shirya da kai amma kuma za a kare babu kai ni nan kuna ta maganganun ku ne ni fa kamata ma ya ce na fushi da duk yan gidan nan ma fushi kuma hawa mama auren yaya dan guda a ce ɗan ɗaga mun kafa na wata biyu dawo a ce ban zo na gani ba ai ba mun adalci ba ne yanzu wannan ne zai sa ka fushi abin da kana nan aka yi bikin nan baka nan aka yi bikin nan duk kusan ɗaya ne addu'a ne na gaba da fatan alkhairi to kuma ma wannan al'amari na gida biyu ne ba iya gidan nan bane amma da iya gidan ne ake kan kasan cewa za iya cewa kai da kanka ma ka sa ranar ko kuwa ni fa na kusance daga matan nan taka domin ni ya kamata ma a ce ma na za a ma amma Allah bai ba to yanzu ga Allah na samu Amin Allah. Ha. Ko kuma yana kun kawo wasu kuloli kun ajiye sai ka ce wani bako. Bako ne mana. Sosai ma kuwa yaya. Kar ka so ka ga yadda yaran nan fa suka yi ta kokari suka kasa sukuni suka zauna suka dauki lokaci suka yi ta shirya maka abinci kuma kawai sai ka zo kana ta wani an ka abinci kaman bako daina cin abinci kai ne yanzu koko yaya. Ina jin abin nasu na turawa ya koyo. Da an taba suke je sun ce no no no muke muke. Mama ni mun gama gana da yaya saddam a gidansa zan je ci abinci to mu abinci kuma ba ah, sai ku cinye abinku yaya kuma fa ta fi kowa shan wahala gurin dafa abincin nan amma ai dama sai da na faɗa mata in dai kai ne zaka gwale ta kin ganki ko kin ganki ko ke kullun sarkin hada faɗa ko kaga abin da za yanzu ka ci wannan ai akwai na dare daga jirgi dai kake ba abin da ka ci ci yake fa auda ke tunanin ki ba zai ci bane to amma na ga yana da wani santi na iya girki kenan a'a shi dai a gurin shi ke amma gaskiya ni a guri na daban ne To, 'ya adawa, dama na san haka zaki ci. Wallahi, ‘yar uwata kin zirma sosai fa. Ban san lokacin da na tsinci kaina a wannan yanayin ba. Tun da nake da yayin Nasir ban taɓa kallon sa a wata siffa da ban sai da aka haska min. Ana haska miki kuma sai kika karɓe ko? <laughs> Ba haka bane, ke san yadda zuciya take. Wani sa'in ido baya ganin abu sai an haska mishi, amma da zarar an haska miki ke sauri ya ɗauka. Tun da iya muskin magarin yaya Nasir sai na ji a duniya kuma ya kwanta mu. A gaskiya ba don yaya Nasir yana yaya na uwa ɗaya uba ɗaya ba. Ina da tabbacin yaya Nasir yana da nagarta da kowace ya mace za ta so ya zama matsayin madanta Kinga, dai ni ƙara zuzuta mun shi. Kina sawa yana ƙara shiga raina. Kuma kina ganin wa'ina abubuwan ba za su ɗauki lokaci ba? Tun Ban da abin kimiyya abin jiran lokaci. Yaya Nasir fa duk abin da ya taso shi a gaba ƙoƙari yake ya ga ya kammala. kafin ya shiga wani abu na tabbata yana jin maganar nan zaki ga hankalin shi baki ɗaya ya dawo kanki to Allah ya sa amma mama na ga ɗakin nan an gyara shi ya kyau haka baka tambaye ni waye gyara ba to ba san dai kare da wannan halin ba amma dai idan ce da wannan ita ce da wannan halin zan tare da wani kalamai masu daɗi domin na yabe ta ka tabbatar cewa kuma ta dan fara hankali to ba ita ta gyara ba amma ba ke ka gyara ba ne ba ni na gyara ba to wace ta gyara kai yanzu wace ce ta faɗo ma zuciyarka minat to ita ce kai ba ma gyaran ɗakin nan ba kaɗai hatta wannan girken abincin girke-girken duk da kaga an yi maka wallahi duk ita ne kuma ni ban taɓa ganin minat ta karkata hankalinta akan abu ta bashi muhimmanci kamar haka ba wallahi sai da aka ce mata za ka dawo mama kenan kin ga kuma duk da yadda muke yan uwa ba wani shakuwa muka da ita ba amma kuma abin da zan iya cewa kawai yanzu zan iya cewa yaran na sun yi hankali to haka ɗin ne amma kuma ni fa a tunanina ba haka ba ne saboda gani nake kallon da minar take maka ba irin kallon da mu da sauran 'yan uwanka muke maka ba ne sai dai kuma kai ma ya kamata ka ba ta gurbi a cikin ka don ta samu ta kyautata maka amma ma don allah ki ce wa a kawo ma akwatin nan darajar ya mata ne samu kaso mai yawa na soyayyar mijinta a wurinta ta kuma mallake shi ta makon mamaye tunaninsa to ke ba ji a ranki kina da wannan daraja da wannan damar din ba dama ba ne lokaci ne kuma idan har ma ban samu wannan dama ba ba zan taɓa sarewa ba domin kin taɓa ganin matar da ta guji mijinta wai me yasa ke mun irin wannan magana sai ka ce wata wacce ba ta taɓa soyayya ba karfa ki manta ni ma ba MT nake ba <laughs> na dai fahimci yau dai sai kin mangare ni saboda tsaba adawa adawa da me zan yi adawa yaya na sai ka ce wani gwal mu ma dama jira muke na san duk dadewa za a dauke shi idan ma ke baki dauka ba wata za ta dauka bari ban gane ba me zan bari ki bari kar ki sake hada sa da wata yayi nasir mallaki na ne ni kadai babu wata ya mace da ta ta mallaki yana san in ba ni ba ba a yin ta ba kuma za a taɓa yin ta ba to kishin har ya kai haka kin gani kyale ne bara ma in je in duba an ga me suke burin masoyiya sweetheart wallahi in gaya miki kannan <clears throat> mu ne suka sashi a gaba suka mai taron dangi to ki san mai girki dole zauna ya ci abinci kuma aikin san ba daɗi a ce wahalar ta tashi a banza ko karki damu zan isa miki da sakon shi <laughs> ta sai na zo ok bari zan yi wata waya yanzu mai magana an jima sadam eh? kai kaɗai aka bari a falon ne haka? wallahi Allah mutumin yana ciki ko? eh yana sama yawwa kafin ka tafi idan ka je ka samu ka shigar masa da maganar minat to amma lafiya a lafiya galau yana da kyau a ce kowane bangare ya san da zancen nan saboda ka a samu matsala nan gaba ko ba da mu to shi kenan sannan kuma bangaren mahaifinku ne zan masa bayani to ba da mu mm. dama ba a sanar da shi ba salamu alaikum alaikum salam ah yaya nasir ya salam ya kake Allah lafiya lau alhamdulillah sai dai ka bani da korafin matata tana ta korafi akan ban kawo ka gida ka fara cin abincin ta ba <laughs> ai ko a sanar da ita cewa in dai abinci ne har sai ta ga da mun ma na fa gaya mata haka amma ka san me ta ce sai ta kawo uzuri ta wai cewa ta yi ya kamata ka zo a je gida a zauna a yi hira idan kuma aka yi hira dare na shigowa kaga sai ka ci abincin dare a gida abin da ce kenan ya inda wannan ne ya kai maka san ba matsala duk abin da kace shi za ya yi kuma dama akwai wata shawara da nake so in yi da kai wannan shawara da nake so in baka ina so ka sa ta cikin tsarin abubuwan da za ka yi da wannan taka da kai ina sauraron ka ya alakar da kai da minat yake minat eh ai ya ina ganin kamar kafa kowa sanin yadda alakar mu take akwai zumunci mai karfi tsakanin da su hmm. na san da haka kuma na ji daɗi da ka gane cewa akwai hakan a mu da babanta da ni da kuma baba mun zauna mun tattauna wannan ma shine dalilin da yasa zaka ga ta dawo gidan na zama baka lura da haka ba eh na lura amma na ga alamun cewa kamar ba da ne ziyara ta zo gidan nan ba kwarai kuwa ka dawo gidan nan ne saboda an dasa mata sanka a zuciyarta suna kwarai kuwa yin hakan shine suke tunanin cewa alaƙa za ta yi ƙarfi kuma zumuncinmu zai ci gaba kuma an yi la'akari da cewa baka da wata yarinya da kake so wannan shine dalili mm-hmm, baka ce komai ba